Kan 'yan majalisar dattijan Najeriya ya rabu biyu kan batun sabbin ƙa'idojin da Babban Bankin Ƙasar (CBN) ya fitar na ƙayyade cire kuɗaɗe, hakan ya faru ne a yayin gabatar da rahoton kwamitin da ke lura da sha'anin banki na Majalisar Dattijan kan sabbin tsare-tsaren na ƙa'idojin CBN ɗin, wasu mambobin majalisar sun nuna goyon bayan tsarin na CBN, yayin da wasu kuma suka nuna ƙin amincewa da sabbin ƙa'idojin cire kuɗaɗen. Shugaban kwamitin, Sanata Uba Sani ne ya gabatar da wannan rahoton a zaman da majalisar ta yi a ranar Laraba, ‘yan majalisa sun shafe tsawon sa'o'i suna tafka muhawara a kan batun. Sanata Ubasani ya gabatar da rahoton mai cike da rudani, wanda kuma ‘yan majalisa suka yi jayayya a kai. A ƙarshe an buƙaci a bayar da lokaci domin sake nazari kan shawarwarin da majalisa za ta bayar. Sanata Adamu Alleru na daga cikin waɗanda suka goyi bayan wannan sabbin ƙa'idoji. inda Sanata Allero ya ce, “Ina ganin abin nan yana da amfani ga jama'a kuma zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi, zai rage bayar da kuɗaɗe ga masu jefa ƙuri'a, kuma zai kawo tsafta ga siyasarmu, saboda me, saboda siyasar da ake yi ta kuɗi za ta rage har a zaɓi shugabanni kan cancantar su ba don saboda kuɗin da za su ba al'umma ba, ni na yi na'am da hakan, idan kana da jama'a kuma kana son su kana kyautata musu, to fa za su fito su zaɓe ka, idan kuwa ka tara kuɗi ka ajiye kana tunanin ranar zaɓe za ka ba su to wannan kuɗi ba zai amfani ba cewar wannan sanata. Ƙarshen labaran kenan.